لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون sai a kira su da izgili a ce masu kar ku gudu ku dawo zuwa ga abin da kuka kasance a ciki na bushasha da abubuwan jin daɗinku da gidajenku ko a tambaye ku wani abu na duniyarku